Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Da rashin ta yi akan bar araha, haka ne. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC. Ana batun kasafin kuɗi ana kuma jaddada saka jari da sukuk da wasu hanyoyi domin a taimaki kasafin. To yaya za a yi hakan? Kamar yadda watakila wasunku suka ji a makon da ya gabata, sukuk yana nufin cin bashi ko saka jari a tsarin musulunci. Bakinmu Adamu Mu'azu Modibo, Yishau Aliyu da Sani Aliyu ma za su faɗakar da mu a firar su da Madina Dauda wakilin murar Amurka da ke Abuja. Barin zo ga Yusha'u tattalin arziki eh. akwai makarantu daban-daban akwai classical akwai classical akwai Keynesians akwai monetaries to duka waɗannan karatu daban abinda duk muke magana shi kasafin kuɗi da yanda ake gabatar da kasafin kuɗi abinda alhaji sani yake faɗa game da kasafin kuɗi da ciwo bashi wannan yana nan wannan amma abinda shi alhaji madubo ke magana ciwo bashin yana nan to sai mu koma kasafin kuɗin kasafin kuɗin an gina shi ne a kamar yadda na fara cewa akan medium term expenditure framework shi kuma an gina shi ne akan fiscal responsibility fiscal responsibility act nan yana magana ne akan yadda gwamnati za ta shirya tsare-tsarenta da yadda za ta samo kuɗaɗenta to abin da ta faɗa a cikin act nan akwai man fetur akwai haraji akwai aron kuɗi shi kuma aron kuɗin akwai yadda za a aro shi ba shugaban da ya isa ya je ya aro kuɗi tun daga buhari zuwa gwamnoni a jihohi sai ya tafi majalisar ƙasa abinda wannan act ke magana kenan sun baka ma izini ka aro kuɗin sai ka umarni sai ka samu eh, ko kuma yardansu to wannan suna cikin abubuwan da sai an koma yadda ake shirya kasafin kuɗi sannan kuma a ɗauko wannan muhawaran ita kuma nata daban amma a halin da kasafin kuɗi yake ciki a yanzu ƙasan an yadda ta ciwo bashi kuma dole sai ta ciwo za kuma za ta ciwo bashi ne saboda dama an ciwo mata ba su suka kamar yadda ce dala biliyan 65 kasuwannin kuɗaɗe sannan mun sa yarjiniyoyi a cikin hukumomin da ke bada arin kuɗin nan misali zan baki babban bankin duniya IMF waɗannan kamar yadda muke mambobi a waɗancan bankunan to mun sa yarjiniyoyi sai mun ari kuɗi kuma mu ma za mu zuba to irin waɗannan tarnaki na tattalin arziki wannan kuma wani muhawara ne na jari hujja ko kuma gurguzanci ko kuma tsarin mulki na islama kamar yadda yake islamic banki amma har ƙasar saudi arabia da take gaba ɗayanta islamic ce ita ne ke cikin wannan manya-manyan suka kuma tana cin bashi ita yawa ita ta ta kasafin kuɗi ita ce ƙasa ɗaya da ta ɗauki lokuta mai tsawo take kasafin kuɗi mai rara wato surplus budget saboda irin kuɗaɗen da suka samu amma a yanzu ita ma ta koma deficit da ta koma nan kasafin kuɗi mai gibi ta shiga kasuwannin kuɗaɗen nan saboda wasu yarjeniyoyi ne tattalin arzikin bai yiwa ne kamar a gwamnatance ne idan ka ƙi ciwo bashi ita gwamnatin ita kan da ita ke ba da basussukan ga talakawa ma amma da kuɗin ruwa kaɗan to amma ita bankin islama wata alternative funding ne wanda a yanda aka gina ta an gina ta ne kawai mu zo mu yi akan riba da faɗuwa to wannan tsari ya fi kyau a duk duniya kuma yana da kyau gwamnatoci su koma su zuba kuɗaɗe a irin wannan ma bankunan da ɗaya kenan in sun zuba kuɗaɗe sannan masu arziki su zuba kuɗaɗe a waɗannan tsarin idan suka zuba sannan gwamnatoci su koma su dogara da su saboda kamar yadda alisa sani ya faɗa wallahi ƙasashen duniya da masu zuba jarin duniya sun fi samun sauƙi da riba mai ingantuwa amma matsalar mu a cikin tattalin arzikin mu, ba gwamnatin tarayya ne kaɗai ba jihohi da dama yanzu suna neman ciwo ba su sukan nan bacin majalisoshin ƙasa jihohinsu da za su nemo bashin yarda a wurinsu sai sun hada da majalisar tarayya kuma saboda abin ya koma karkashin debt management office wanda kuma akwai kwamiti da ke kula da basussukan nan wanda suke tantance irin basussukan da za mu karba to me yasa ake shiga cikin irin waɗannan tarnakin ne ai ba ai ai rashin rashin jari rashin kuɗi ne mm-hmm. kamar yadda ya faɗa gwamnati ba za ta yi ba dole sai an ci bashi wannan shine gaskiya magana ba tarraki ba ne muke shiga a kullum a kullum ni magana ta tana nan guda cewar a kullum mukan ɗauki abu mu rungume shi ba tare da mun tsaya ba mun tantance shi da fa'ida shi bari in ƙara mai daki bayan magana da kuka taɓa yi shin ga su kuka lokacin da ran da aka ce ana son su kuka ai ga debt management office din da ake magana su suka bugi gaba suka dauki ta suka yi ta maza suka yi hibbasa suka ce bari mu su kuka na miliyan ɗari suka ce suna so biliyan ɗari suka ce suna so shin suka samu yadda haka misali to amma yanzu idan da suka ce a'a biliyan ɗari biyar muke so ko biliyan biliyan eh, triliyan guda muke so ai kakin ga duk kila za a same shi abinda kullum muke magana cewar kada mu tsaya a wuri ɗaya mu zauna mu ce wannan hanyar dole ita za mu yi ta bi kullum kada kuma mu tsaya muna tunanin cewar a'a shin yanzu ba demokaradiyya muke ce muna yi ba amma demokaradiyya nan da yadda su waɗanda suke cewa takama da demokaradiyya da mu shin iri ɗaya muke yi shin yanzu tsakani ga Allah mun san mun yi mulki kala-kala akwai mulki guda ɗaya akwai rana guda ɗaya wanda aka ce yau gwamna guda ya ɗauki biliyan goma amma ba da karɗiya muke ba ba kullum kullum cikin ta ake sata ba na dole ne mu kalle ta mu ce dole mu yi ta haka idan gobe za mu yi ko tun da yanzu ya wuce kada mu tsaya muna ta kallon dole dole nan duk shekara bizi bizi mu sai mun je mun ciyo bashi mu tsaya mu kalli cewar shi menene matsalar mu menene za mu menene za mu duk ƙasan nan duk ƙasan nan mun sani cewar arzikin mai kullum abin da muke magana ya zama mamu kamar wata annoba kullum sai ƙara talaucewa muke yi duk da shi shin menene za mu yi amfani da shi mu ga a yau idan ɗan Najeriya an buɗe mashi hanya ta ya samu kuɗi ya samu arziki wani abun nan mm. harajin da ake magana na 6% na shine a duniya ake biya a lokacin ne muke da kuɗin mutum yake da kuɗin aljihun shi nashi na arzikin shi wanda a da abin da ba a fahimta ba da ake magana agriculture a jihohin arewa shine ai mutanen talakawan arewa suna da arzikin kasuwancin nan arzikin gonan nan nan wanda za su biya harajin su sannan ma in sun je floating auduga ko floating gyada ko flotin menene sai sun biya wasu haraji haraji kala kala ana ta su wannan shine arziki na ƙasa kuma shine abun nan kin nan ba mm. akwai abu gugu dole gwamnati ta ga ina ake ake lalata dukiya. eh ka ba da misali da filin jirgin sama eh, jami'an tsaro iri kaza kaza duk kuma biyan su ake. Kin ga wannan idan aka lura da wannan za a samu ragin asara kuɗin da gwamnati take na biyu kamar yadda shi malam sane faɗa muna da kuɗaɗe a cikin ƙasar nan wanda gwamnati bata ma san yadda za su tsara su samu wannan kuɗin bisa ga ruwa eh, kaɗan a samu kuɗi a aiwatar da ayyukan gwamnati ba watakila ma'aikatan gwamnati manyan ma'aikatan gwamnati sun fi son su je waje su aro kuɗi yanzu zan baki misali national pension commission wannan hukumar na eh, pencom mana hukumar na ta maganan biyan kuɗin pension na ma'aikata mm. suna da kuɗi yanzu ya kusan naira tiriliyan shida zuwa bakwai amma duk kudaden nan bisa ga doka duk kudaden nan an sayi hannun jari da su an ba an jan ajiye su a banki ana karban ruwa ko kuma an ba wasu kamfanoni bashi bisa ga tsarin nan na maganan da ake kira wai corporate bond ko kuma sun ba wa gwamnati bashi da ake kira treasury bond ko treasury bill kin ga wannan abin nan na fansho gwamnati muna da yawa a najeriya yawan mu ya kai miliyan 180 daga eh, shekara goma sha takwas lokacin da yaro zai gama makarantar sakandare ya kama aiki ko na noma ko leburanci ko wani ba zuwa lokacin da zai ritaya shekara sittin muna da mutane sun fi miliyan dari da arba'in a cikin wannan dan eh, eh, tsakanin kowaye su yana samun kuɗi ba zai kasa naira dubu a rana ba gwamnati ta fidda tsarin da kowane mutum zai iya tattalin naira ɗari kowane rana a wata ka yi tattalin naira dubu uku kenan a shekara ka yi tattalin dubu na dubu arba'in da wani abu in kowa yana yin wannan ana ta haɗa kuɗaɗen nan gwamnati na juya su a gurin 'ya'yanta za ta zo ta are wannan kuɗi bisa ga ruwa kaɗan kaɗan a yi amfani da su ya albarkaci ƙasa amma ba za a yi haka ba ni na taɓa ba da shawaran wannan cewa duk manomanmu da masu yanzu kike je kasuwan kano za ki samu yara masu jin ƙarfi a jikin suna dako kowane yaro yana samun dubu uku zuwa dubu biyar a kowane rana amma baya ajiyar naira ɗari biyar a kowane rana kinga na biyu na uku shine gwamnati ya kamata ta yi abin da ake cewa ppp wato public private partnership ka nemi mai kuɗi ka ce mishi a cikin harkan ƙasar nan me kake so wani zai iya ce maka zan gina gada a guri kaza amma ka bar ni in karbi harajin wannan gadan na shekara arba'in bayan shekara arba'in gadan nan ta zama ta gwamnati kaga dai ya biya kuɗin sabulu an gina gada shi ko yana zaune a gurin duk wanda zai wuce ya karbi naira hamsin a na shekara arba'in so irin wannan fasali kamar da alhaji sani ke faɗa na haɗa hannun kasuwanci na haɗa hannun kasuwanci da gwamnati yadda za a samu kuɗin shiga na gwamnati kuma a samu ayyukan suna eh, wanzuwa ba tare da gwamnati ce za ta cire kuɗi ta yi su ba in ba haka aka yi ba to za mu ci gaba da cin wannan bashin ba yadda muka iya kuma za a zo a rika sace kuɗin ha yanzu duk duniya ba ƙasar da ta kai amurka arziki ita ce arziki ƙasa mai arziki ta farko a duniya amma kuma ma duk duniya ba wanda ta kai ta bashi akwai bambancin bashin ƙasashen amurka da ake magana da mu bashi mu kin gane ko system din economic system din su na tattalin arziki duka wannan ya shiga wannan da wuya ki ga mutum guda yanzu a America wanda bai san yadda zai je abin nan bai da aikin albashi ko wani abu kuma mutanen su su bankunan su su ne hanyoyin da mutane da yawa suke zuwa su nemi kuɗi su su hidimomi na yadda mu dubu na sha magana kan kuɗin pension din da ake tarawa ajiye su da ake yi a cikin ko a ba central bank a sai bond da su ko a yi nan ba wani abu suke ba interest suke create wato wato riba ruwa ne suke ta amma su ba su wakiltar wani wani kaddara ana iya ɗiban waɗannan kuɗaɗen su abin da ya kawo wannan waɗannan kuɗin an aje su ne domin 'yan fansho amma 'yan fansho yau za su anshi kuɗin nan ko gobe ko jibi a'a kowa zai zo cikin ɗan lokaci ne amma lokaci mai tsawo kuma lokaci kuɗin nan kuna sulan suna ƙaru ƙaruwa shin kuɗin nan me zai hana amfani da su a gina ƙaddara madalla jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakin namu adamu mu'azu modibo ishau aliyu da sani aliyu dutsinma da suka taya mu fira da Salman Abu da Chobahiro Diodone da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.